بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأنت يا السلام عليكم ورحمة الله barka mu da zuwa wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da sha takwas ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ta dubu daya da dari hudu da ashirin da biyu bayan hijira ta manzo sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda shine yammaci na sha daya ga watan biyar shekara ta dubu biyu da daya miladiyya idan ba mun ta ba darasin da ya gabata mun tsaya ne a ƙarshen aya ta sha hudu cikin wannan sura mai albarka suratul ibrahim to amma yau za mu koma baya dan ma'ana da dace da juna wato daga farkon aya ta 11 din wa qalan ladina kafaru li rusulihim la nukhrijannakum min ardina a wannan darasi na biyu a cikin sura me Allah ya بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين وقال الذين كفروا وطن لسك كافرت سك فقال لرسلهم جمان ذنبك سك تدسو لنخرجنكم من أرضنا والله sai mun fitar da ku daga cikin kasarmu daga cikin garinmu aw la ta'udunna fi millatina ko kuma ku dawo cikin addini ku zaɓi ɗaya ko dai ku bar gari ko kuma ku dawo ku bi al'adu da addini da tsare-tsare irin namu fa auha ilaihim rabbuhum sai ubangijin su ya musu wahayi su manzanni din yace da su lanuhlikanna adh-dhalimin ku sha kurmin ku lallai sai mun halakar da azzalimin sai mun hallakar da kafirai waɗanda suke muku razali su cewa za su kore ku daga gari ko kuma ku dawo cikin addini ta kuma shi ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد ولنسكننكم الأرض كما للي سيمن دونة دكوش sai mun tsugunar da ku al'arba ita wannan kasa da ake muku barazanar fitar da ku daga ciki shi wannan gari da ake muku barazanar sai an kore ku ciki sai mun zaunar da ku min ba'dihim bayan shuɗe wasu bayan halakar da su kafaran masu muku barazanar dalika ai annasar irin wannan taimako wa irasul ardi da kuma gadar da kasa ga masu imani da aiki na gari liman khafa maqami yana tabbata ne ga dukkan wanda ya tsoron tsayawa gaba gare da ranar tashin kiyama wa khafa wa'id sannan kuma ya tsoron nasan azabata da nake ambata ta hanyar manzon ubangiji ta Allah ya tsoka wannan kafaran maka haka suka ta da Allah sallallahu alaihi wasallam ila Allah madaukakin sarki ta wa iz yamkuru bika allazina kafaru li yuthbituk aw yaqtuluka a wurin duk kafirai suka sai ko dai a kawo manzon Allah daure ko kuma a kore shi gari ko kuma kaza kaza sai Allah madaukakin suke ce wayan kuruna wayan kurullah wallahu khairul makin kullum makirci suke dan zartar da ɗaya daga cikin ababen da suka faɗa ɗauri, ko kisa ko kora daga gari lokacin da suke kulla wannan makirci ubangiji kuma na kulla lafi dan saboda samar da manzansa dan ceton manzansa dan ba da kariya ga manzansa shine wayan kuruna wayan kurulla wallahu khairul makin sai yace wa in kadu la yastafizunaka min al-ard minha wa la yalbasuna khilafaka illa sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wa la tajidu li sunnatina tahwila sun ka sai sun fitar da kai daga cikin garin makka da Allah ce wa in ko da sun fitar da kai din la yalbasuna khilafaka bayan fitewar daga garin inda su suka fitar da da karfi bayan fitowar ka daga garin ba za su zauna ba illa qalilan sai wani dan kankanin lokaci Allah zai aiko da azaba a dammara a ragaraga da su saboda ne sunnaka mun kad arsalna qablaka bi rusul wannan ita ce sunnar waɗanda suka gabata cikin manzanni tun kafin ka a kore su daga gari fitewar ke da wuya sai mu rusa mutanen gari mu halaka da mutanen gari mu dammara da mutanen gari wala tajidu sunnatuna sunnatina ba babu yanda za a yi sunnar mu ta samu canji sunnan mu ta samu wato a kautar da ita daga tsarin da muka gina to wannan shine wato ainihin abin da Allah ya alwashi na taimakon waɗanda suka riƙe addini sau da kafa fa yadda ba su wato ainihin razana ba ba su ja da baya ba ubangiji da Allah zai ba su kariya zai ba su agaji dan makircin mai makirci babu yadda ya iya wannan nan da kuma arba min ba'dihi ذلك لمن خاف مقامي وخاف عيد واستفتحوا لفظ ma'ana sun yi addu'a. domin al-istifta yana nufin talabun nasari neman taimako ko neman agaji daga bangaren ubangiji wastabtahu su manzanni sun nemi taimako ala kaumihim bisa da mutanen suka roki Allah madaukakin sarki cewa ya taimake su akan wa khaba kullu jabbarin anid dukkan wani jabberi wato mai girman kai anid maki gaskiya khaba sai ya hasara sai ya tafi sakamakon addu'ar da manzanni suka yi akan waɗansu malamin suka ce wani su kafirai ɗin da kansu suka yi wa kansu mugunyar addu'a suka ce wai in abin da suke kai kaza ne to Allah ya kama su da kaza Allah dan mara su da kaza sai kuma Allah ya ansa wannan addu'a ta an bayyana ko dan daga cikin su ne suke cewa Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama' aw itina bi azabin alim in har da gaske ne wannan abin da aka zo da shi gaske ne daga wajenka to azaba ta kama mu imana ruwan duwatsu daga sama ko kuma wata azaba mai gaggawa ta sama haka suka ce kaga anan iskar ka sun yi wa kansu mugunyar addu'a da suka yi wannan addu'a wa kaba kullu jabbarin anid dukkan wani dabberi shine mai girman kai anid mai taurin kunne mai gaskiya kaba sai ya tabe domin abin da suka roƙa din azaba sai su saka mugunyar addu'a da suka yi sai ta fada kansu to sai Allah ya من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيره ويأتيه الموت من كل مكان ويأتيه الموت من كل مكان وما هو لميت ومن ورائه عذاب غليظ min wara'ihi gaba gare shi shi wanda ya kafarce din nan ya taurin kai jahannama wutar jahannama na nan tana jirarsa wa yusqa kuma za a tayar da shi min daga wani irin ruwa wanda yake sadidin wato ainihin mai kunta da mugunya sadiq shine wato ruwan gyambo wanda yake a mugunya ga ratsin jini a ciki ko jini mai ratsin mugunya to shine abun kazanta wanda yake mai tsananin wari mai datti za a tursa ta wa ɗan wuta sai sun shafi ranar tafi Allah ya tsare ilimin wara'i lafazin wara suka ce yana cikin alfazul abdar abin da ake nufi da al shine lafazi ya nuna ma'ana da kiciyarsa akan ce wara ana nufin baya akan ce wara kuma ana nufin gaba shi sa wadanda suka ce min wara'ihi jahannamu baya gare shi jahannama tana nan zuwa wadanda suka ce min wara'ihi jahannamu gaba gare shi wutar jahannama tana nan zuwa duk da yadda ka fassara shi dai yayi ma'anarsa dai wutar jahannama na nan dandana wa yusqa kuma za a shayar da shi min ma'in sadi daga wani irin ruwa wanda yake mai mugunya shine sadi Allah ya tsare nau'ikan ruwa da za a shayar da yan wuta shi akwai ruwa mai tsananin zafi shine hamim akwai kuma ruwa wanda yake mai tsananin sanyi kunshe da ɗoyi da wari shine ghassat an gane ku falyazuquhu hamiman wa ghassat hamimun wa ghassat wato kada hamim tafasashen ruwa wanda ya kai matuka wajen tafasa ghassat ruwa mai sanyi da ya kai matuka wajen sanyi mafuran sanyi daga daga baya babu ita to kaga wannan abu zai zama ni'ima ba shi ma nau'i ne na azaba sannan bayan kasancewar yana da wannan tsananin sanyin yana wari yadda bugunya take wari take tsoyi haka wannan ruwa ke wari haka yake tsoyi to haka za a tursa sawa wa dan wuta cewa sai ya wa in yasagi su yughasu bima in kal muhli yakuru wudu bi'sa sharab wa sa'at musaffa Allah ya tsare in bin wara'ihi jahannamu yasqa min ma'in sadid yatajarrahu yatajarrahu ay ya'khudhu jur'atan ba'da jur'a zai rinka sha makarwa bayan makarwa idan an ce yatajarra ala wazan yatafa'al za a tilasta masa shani galibi masu fassara Hausa sukan ce ta tajarrabuhu yana kwamfadar sa to ni kuwa iyakacin sani na da Hausa sai na fahimci kwamfada ga abin da mutum na sha'awa saboda sha'awa ne sai ke bi kwamfadar sa yana yana yana kashe har yana kauri shi da kansa ba amma ne zai tajarrabuhu ay ya'khudhu ala kurhin bi, ala kurhin minhu yana shansa amma bisa tilas ba dan yana sha'awa to ya zama fassara cikin wannan duk qur'ani da aka fassara da Hausa da na marga ya saka Umar Mahmud Gumi da mai ihsanul manna da waye duk ya tajarrahu suka kai yana kan fada amma idan ka duba lafazin ya tajarrahu abinda ke nuna ana tilastawa mutum sha ba da niyyarsa ba ba da san ransa ba ba da sha'awarsa ba shine ya tajarrahu dan haka yace wala yakadu yusibu da kyas zai iya ma haɗe la yakadu ba zai kusanci yusibu ya iya haɗe shi ba wa yatihil mautu min kulli makanin mutuwa na ke masa ta kowane bangare wa ma huwa bibayyin amma kuma shi ba zai mutu abinda ake nufi sababban mutuwa sun zagaye shi dama da hauni gaba da baya sama da ƙasa dukkan sababin mutuwa sun kewaye irin abinda inda a nan duniya ya samu mutum ɗaya daga cikin ya samu mutum zai mutu to a lahira sai wannan ya zo ta dama wannan ya zo ta hagu wani abin ya zo ta sama wani ya zo ta ƙasa amma kuma ma huwa bibayyin ba zai mutu saboda ana son a ɗanɗana masa a idan mutum sai ta ci ta cinye ta cinye fatar ta za ta kai har ga kaci amma sai a sake canja komai na jikinta kullama nazidat badalna hum juludan ghayraha yuzul azab amma dan kuma malamai suka ce abinda wutan ke ci shine fata banda nama domin fata anan ne dan adam ke jin zazzabi an gane ko da zaran an riga an yage fata an shiga takar wani abu da dun bai kai na fata shi yasa sai Allah ya magana fata kullama nazidat juluduhum lokacin da duk fatar su ta zabanye ta narke kamar yadda kitse ke narkewa baddalnahum juludan ghayraha sai mu musanya musu da wata fatar daban li yazuqul azab dan su dandani azab Allah ya shine Allah ya bayyana lahu jahannama la yamutu والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها بذا با بل لن شهودا كو بذا يأتي الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه غليظ bayan abin da aka ambata wato abin da wannan ke nunawa nau'antuwar azaba idan an yi kaza an yi kaza an yi kaza to ko bayan wannan kuma akwai kaza kamar Allah inda Allah kita innaha shajaratun takhruju fi asl al-jahim qalbuha ka'annahu ru'us shayatin fa innahum la'akiluna minha famali'una minha al-butun thumma inna lahum 'alayha lashawban min hamim to ce sannan dai ko mako masa da ya wuta din wata azaba ta hadha falyuzuquhu hamimun wa ghassaq sai kuma ce wa akharu min kasbihi aswad wa akhar wata azabar daban min takli wata kala wani samfurin azwaj dangi daban-daban za ta yi zuwa shine yatihi al-maut min kulli makanin wa ma huwa wa min wara'ihi wani samfurin daban kenan azabun alim wata azabar kuma dukkan abin da wannan ke nuna wata da ya tsoron Allah mutum ya kyautata aqidarsa ya kasance ya kudurce abu mai kyau game da ubangiji ya kudurce abu mai kyau game da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kudurce abu mai kyau game da addinin musulunci da hukuncin-hukuncin Allah da dokokinsa da umarninsa da hannunsa ko mutum ya kyautata maganarsa in zai faɗa ko dai faɗa alkhairi ko ya shiru ko mutum ya kyautata aikinsa duk abin da zai yi ba mai zan yi in burge su wani ba ba mai zan yi in nemi kusancin wani ba ba mai zan faɗa in burge wani ba ba mai zan nema in nemi kusancin wani ba a'a mai zan faɗa ya kusanta ni da Allah menene abin da in na faɗa zai nesanta ni da Allah duk mutum zai wa wannan kansa wannan gatan dan saboda irin wannan abu da aka ambata da azaba ubangiji ta Allah kare mu daga shiga cikin ya Allah kare mafalul ladina kafaru bi rabbihim أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد مثل الذين كفروا بربهم صفر وأن سك كافر سيم وبنجد سوء أعمالهم أيك سؤال التي أملوها إن وأن سك أي وتر كصدقة كمرير صدقة وصلة تسادة الزمنتي في عدم الانتفاع بها وجرد أنفانها لإرو أن أيك كرماد كمر توكاتي اشتدت به الريح ودوة إسكا تتننت أكنت إذا توكر fi yawmin a cikin wani ne asifin mai yawan guguwa la min mimma kasabu ala kai ba su da iko ala kai in kan wani abu maka sabo cikin abin da suka aikata su ba ma'ana yanzu a ce ga toka an sa ta akan falalan dutse a yi ne da iska ya tsananta da guguwa kana son ta zuba tokan nan da safe da yamma ka je ka dauke ta zai yi to haka kafare dukkan aikin da suka yi na sadar da zumunci da taimakon marasa lafiya da kungiyoyi da suke yi dan yawo da cutar shan inna da kungiyoyi da suke yi dan taimakawa masu ciwon dundumi da kungiyoyi da suke yi dan magance cutuka kaza sadar da zumunci kai agaji inda ake yunwa inda aka yi ambaliyar ruwa ba su da komai a wurin Allah irin yadda in ka ajiye to kasan ba za ka isa komai ba da yamma to haka kuma duk aikin da suke sai sun yi gari kiyama sai su ga babu shi ne Allah ya ce amaluhum karamadin ayyukan su kamar tuka ce istadda bihir riyah wanda iska ta tsananta ta tare da ita fi yawmin asif a cikin wani ne mai yawan guguwa la ma mimma kasabu na shay ba su da ikon komai kan abin da suka aiwatar na aiki din ذلك هو الضلال البعير wannan abin da aka ambata shine bata mabayyane da kafare suke ciki ai ma dalla alaihi tamthil abinda misalin nan ya nuna dilalatu wadihatun min dalalihim dalala ce wanda take a sarari min dalalihim na batan ma husbarihim annahum alakai tare da tsammani da sare da suke cewa wani suna kan wani abu na alkhairi alhalin ba ta komai huwa dalal ba'id wannan fata ne wanda yake mabayin manisanci an tarikil haq yayi nesa da hanyar gaskiya wa sawabi yayi nesa da hanyar daidai wa idza baqa dalal fala yurja lahu rujuu ila al-huda in fata ya nesa ta yayi nisa to ai ba a tsammanin mutum zai iya dawowa zuwa ga tafarki mu a kenan imani shine asasin karban aiki duk kyawun aikin ka sai ka gina shi akan aqida ta A akan imanin da gari sannan ya zama karbabbe a wajen Allah masalu ma yunfiquna fi hadhihi alhayati ad-dunya kama talirihi fiha sirrun asabat harsa qaumin zalamu anfusahum fa ahlakat wa ma zalamuhum Allah walakin anfusahum yuzlimun والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيء lam yudrihu shay'an wa wajada Allah indahu fa wafahu hisaba wallahu sari'ul hisab aw ka dhulumatin fi bahri al-lujji يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور duk abinda mutum zai wallahi in bai gina ba kan imani na gari ba zai zama karbabbe ba yasa da Allah ce man amila salihan min zakarin aw unsa dukkan wanda ya aikata aiki na gari mace yake ko namiji sai ce wa huwa mu'minun alhali yana mai mummuni yana mai yarda da dokokin Allah yana mai yarda da umarni da hannun ubangiji yana mai imani da Allah imanan jaziman imanin da babu shakka to irin waɗannan su ne falalu yannahum hayatun tayyib za mu rayu da shi rayuwa da dada a gidan duniya sannan a lahira kuma a yi masa sakamako a gidan Allah tsakanin duk misalin aikin kafirai ne ko dai a kwatanta shi da toka a ranar da ake guguwa ko kuma a kwatanta shi cewa kasarabin da si'atin wato ainihin kamar a kawalwalniya da si'atin a sarari ko a fili ya haka ba zama'anu ba a mai zan kisurwa idan ya hango kawalwalniya da rana me yake tsammani sai da kamar da ruwa can hatta idza ja'ahu har sai ya je wajen lam jirgin shay'an sai da babu komai to haka kafiri yi ta aiki duk aikin sa da zai nagari yana tsammanin akan wani abu da an jira na tashin kiyama sai ga bai da kuɗi shi sa dukkan aikin alkhairi da mutum zai gina kan imani sawa'un wannan mutum dan kasuwa ne sawa'un wannan mutum malami ne a'a talaka ne mai kuɗi ne mai sarauta ne gwamnati ne dukkan wanda zai aiki gina kan imani akan aqida ta gaske akan imani da Allah domin kyawun aiki kadai ba zai zaka jira wannan Allah ba sai in ka gina ka da imani da Allah in ba haka ba gina kasa da raya kasa za a kai kafirai yanzu irin yadda ake ɗauke mana wuta wani ya kwana hudu babu wuta wani ya kwana biyar babu wuta dan Allah a kasar turai ko a ingila ko a faransa ko a Amerika ko ina ne idan aka ɗauke wuta tsawon minti talatin ba tare da an sanar da mutane ba wannan shugaban kasar mai zai yi sai ne da zai yi. nan ta sai da rubuta rubuta ne sallai da ya riga ya yanka kasawa kuma ya nemi gafarar ka. ba magana ce ta aiwa mutane titi ba su sun gama da magana titi shekaru 100 da suka wuce baya ba magana ce ta ruwan famfo da wutar lantarki an riga an gama wannan magana ce ta yaya dala ta sauka ko ta faɗi magana ce ta salin bawul ƙara tsada yake ko kuma ƙara ƙasa yake economy kawai ake magana amma mun tun daga shekara goma zuwa yanzu kai shekara ashirin zuwa yanzu dan Allah naira yaushe ne ta taɓa tsayawa a daidai inda take da yake kala ɗaya wata goma sha biyu tur ba magana ta sauko kuma sai dai kullum ta yi to masu mulki a irin wannan kasan da za su ce cewa Allah ran ta fi kyau mutane babu ruwan sha mutane babu magani a asibiti ana maka operation sai a ɗauke wani asibitin ba janareta wani asibitin ga janareta babu dizal ka kai ziyara cikin asibitoci da ke nan gari ka kai ziyara ba wai a nan Kano kadai ba ka shiga kananan hukumomi ba a jihar Kano ba ka shiga sauran jihohi inda za ka samu musulmai ne ke mulki mai mutum zai faɗa Allah ranar tashin kiyama me zai faɗa sai ga mutum an kai shi asibiti yana buƙatar a yi masa aiki amma an yi kwana ashirin talatin ba a masa aikin saboda ba wuta tsayayya wani asusun sai a kwana biyu babu wuta ga ta kuma babu dinta ko ba likita to dan Allah idan mutum yana mulki a irin wannan kasar me zai faɗa Allah wanda ya dadin mulkin da kuke rigima kan me ya dadin sa da sa me ya gartinsa sa kuma shekara nawa za ka yi duk ko an ce maka rike shekara 30 ba za ka iya rike ba sai ka san ƙarya ne domin duk masu mulkin nan yaron cikin su shine dan shekara 40 to nan gaba idan yayin shekara 30 ka san dai ko bai mutu ba ya ga lokacin da za a yi masa taya ya kuma yi expire an ga nan ya fara canjawa tunanin nan ya fara canjawa kuma waɗannan sabon jini sun taso irin yadda shi ma yana gani shi sabon jini ne a yanzu yayin suwa ne ya wuce shi ma waɗannan zabon kuma shi kuma ya tsufa kuma ya mutum bai aiki na gari ba idan mutum bai kwatanta adalci ba idan mutum bai tabbatar da dokokin Allah ba idan mutum bai tabbatar da al'adalar ijtima'iyya ba to me zai faɗa gobe kiyama duk duniya su goyi bayan ka ba in dai Allah baya tare da kai kai aikin banza duk duniya ta kika ta tsine maka talace ka idan Allah madaukakin sarki na tare da kai kai ne ka shiga ka kwatanta tsakanin su waɗansu shugabannin na tsantsaka tafi arna Julius Inyara ne na Tanzania mace ta ɗauko doya a kafaɗarta ta ci kilomita ɗari da hamsin don ta kawo masa doya kyauta bayan ya yi ritaya daga ƙauyen ba wai don ba su da kuɗin mota ba ce domin in nuna godiya ta irin yadda karfe kasar mu bisa ga amana shugaban kasa ne ya sauka ya yi shekara nawa tun da kasar ta sami yanci yayi shugabanci yayi menene ya zo ya sauka baya da gida sai da mutane suka tattara masa kuɗi ya za a yi gida ka zuba yanzu ka fara daga kansiloli ba wai ka je kan gwamnati ko ba ba magana ce abin da lokal gama to kuma idan mutum ya faɗa musu wannan shine babban abokin adawa mai san su wanda zai Allah saka maka alkhairi ai kuna yin kaza ai kuna yin kaza ai ba wanda ya bi ku ai wannan karamin Umar dan Khattab ne wannan ai Umar ibn Abdul Aziz zamanin sa kaga da ya faɗa kai ka san ƙarya yake shi ya san ƙarya yake mu mun san ku duka ƙarya kuke sai mutum ya zuga kake shi kenan sai wallahi jin dadin mulki a inda demokarasi ta ci gaba a duniya shine gwamnati ta rinka samun opposition to nan ake demokarasi amma idan aka ce gwamnati kowa ya yi mubaya ba mai dumbunan sassan ba mai taba shi me ake yi tsarin yadda sai ka ce kenan ba demokarasi ake ina demokarasi din kenan ya zama gidan kawai yan kawai kawai mun zama gidan da ba kawai ba kawai abin da idan mutum ya yi daidai sai a faɗi sa idan mutum ya kuskure a faɗi sa kada kuskuren sai samu manta da sa kada daidaitin da ya fita kuma ya samu manta da kurakuransa wannan shine adalci ba wani mutum da zamu samu kasan baya kuskure amma kusantawa za a yi tsakanin alkhairin da sharrin mutum mai yawa sai a gina hukunci a كما من مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد wannan shine bata wanda yake muni sai kuma Allah ya alam tara anna Allah khalaqa samawati wal arda bil haqq إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز alam sarakin baka gani kai wanda kake karanta alqur'ani baka da ilimin cewa anna allah lalle allah madaukakin sarki khalaqa samawati wal ard shine wanda ya halitta samai da kasa bil haqqi bisa ga adalci ma'ana ubangiji ta'ala ne ya samar da sama shine ya samar da kasa bisa ga wata hikima wanda shi ne ya santa subhanahu wa ta'ala in ya ga dama yayi bayanin ta in ya ga dama ya koyi ta tabbas yayi bayanin cewa ya halitta sama da kasa ne li ta'lamu anna allaha ala kulli shay'in qadirun wa anna allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma hikimar halittar sama da kasa dan Allah ya nuna kasaitaccen mulkin sa da kasaitaccen kudura da ilimin sa subhanahu wa ta'ala in ya sha idan Allah ya ga dama yuzhibukum sai ya tafiyar da ku wa ya'ti bi khalqin jadid ya kawo wata sabuwar halitta daban wa ma zalika ala Allah bi aziz hakan ba abu ne wanda yake mai wahala ba a wajen Allah subhanahu wa ta'ala abu ne mai sauki malaman tafsiri suka ce suna fassara wannan aya fassara guda biyu waɗanda suka ce dalilin faɗi ko ishara zuwa ga halittar sama da ƙasa a wannan wuri domin a nuna wa ɗan adam cewa ubangiji ta'ala irin yadda ya halitta saman nan ya halitta ƙasan nan to fa yana da iko wajen farfado da ɗan adam bayan mutuwarsa ya yi mata hisabi gobe Shi shine hikimar kawo sama da ƙasa don a nuna cewa tun da dai su ne ababai masu girma da dan adam ka iya gani gashi Allah ya halitta su to ai ba zai gagari Allah ba kuma farfado da dan adam bayan mutuwarsa da kalfar samawati wal ardi akbar min khalqin nas walakin akthar an-nas la ya'lamun halittar sama da kasa su ne suka fi girma sama da halittar bil adama da zaunar da shi a ban kasa amma da yawa daga cikin mutane ba sa gane waɗansu kuma suka ce a hikimar alif ambatan wato ainihin sama da ƙasa a nan gurin da an an ce bil haqqi da gaskiya ko da hikima a nan gurin dan a bayyana dukkan abin da Allah yake a duniya akwai hikima da ta yayi illa iyaka wani lokaci yakan yi bayanin hikimar a sarari wani lokaci kuma yakan koyi hikimar da zanto cikin ilimin sa na gaibi baya sanar da ita ga kowa da kowa sai ga wanda ya ga dama cikin bayan Allah kuma in ya ga dama zai tafiyar da hukuma ba ta rika Allah ya aziz wannan ba abin ne mai wahala a wurin Allah subhanahu wa ta'ala sai dai وضربوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عني أَخْرَجْنَا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيط وقال الشيطان لما فلما قضي الأمر إن الله وعدكم إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشرحتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم wato تي وبرزوا ko kuma mutane فريقكم متاني برزوا لله ذات بيّن الله جميعا كما تيمسوا wato ranar tashin kiyama kenan mutane za su bayyana ga Allah ai al-khalaiq halittu gaba daya wa ta'diru fihi wa fi ma ba'dahu bil wato an ce barazu a nan gurin da kuma abin da zai biyo baya wa qala shaytanu bil madi an kawo fi'ili madi domin da barazu da qala da fi'ili madi ne li tahaqquqi wuqu'i dan saboda tabbas na cewa abin zai faru wato kamar ma sun riga sun bayyana domin barazu na nufin sun riga sun bayyana wa barzu lillahi jami'an lalle tabbas mutane za su bayyana ga Allah a gaban Allah jami'an gaba daya ranar tashin kiyama fa kana du'afa sai waɗanda suka yi biyayya za su faɗa lillazina takbaru ga waɗanda suke masu girman kai almadbu'ina waɗanda aka yi wa biyayya ɗin bisa ga fata su ce da su inna kunna lakum taba'an mu ba a gidan duniya mun kasance mabiya gare ku taba'an malaka jam'u tabi jam'i ne tabi mabiyi guda ɗaya fa hal antum mughuluna anna min azabillahi min shay in a yau za ku iya wadatar da mu wani abu daga azabar Allah shin za ku dan wadatar da mu shin za ku kare mana wani bangare na azabar Allah me sai in dan wani abu koya yake qalu su waɗanda aka yi wa biyayya sai su ce law hadana Allah inda a sai Allah ya shirye da mu akan shirya muke cikin gidan duniya la hadaina ku ai da mun riga mun shirye da ku ai da auna ku ila huda da abinda zamu kiraye ku akai sai ya zanto shirya amma tun da dama can a duniya ba kan shirya muke ba fata muke kai sai ko muke muka kira ku kuka bi mu to ku tabbatar cewa ma ku ma fata muke kai sawa'un alaina yau abin daidai wa daidai yake gare mu yau a yanzu ina kin mun yi raki da kururuwa cewa a fitar da mu daga cikin azaba an sabarna ko ko mun yi hakuri ba mu yi ba malama min mahir ba mu da wata mafaka daga azaba ba mu da wata matsira ne mahir ba mu da wata mafaka ko matsira daga azabar ka ji fadan Allah dukkan wanda ya bi wani shugaban sa kan fada dukkan wanda ya bi wani malamin sa kan fada abinda za su faɗa mu juna kenan ranar tashi shi wanda ya biyayya zai kalli shugaban sa da ya bi dukkan wanda ya muridanci zai kalli shehin sa da yawa muridanci ko shugaban sa da yawa muridanci shi sai to na maka biyayya akan gurin mun kauce an ce mana da qur'ani mun kidi ga hadisi manzo Allah mun kidi muna jira kai fatawa mu to tunda har mun yi maka irin wannan biyayya da ikhlas da kyautata tsammani da zato gare ka mun muku irin wannan da'a ta gaba daya fa hal antum mughnuna anna min azabillahi min shay kin za ku an kare mana wani abu daga azabar Allah ko ya take to ce ina law hadana Allah la daina aw nuri hal antum mughnuna anna min minan nar kin za ku kare mana wani rabo daga cikin azabar wuta da za a yi mana قال الذين استكبروا su shugabannin da aka yi wa biyayya su ce inna kullum biha mu da kudin muna cikiyo ba wani zai kare mu inna haka qad hakama bainal ibad Allah ya riga ya saka hukunci tsakanin bayi to da haka duk wanda za ka yi wa da'a da biyayya kan dukkan abin da zai kawo ya kawo maka qur'ani ko hadisi ya kawo maka bisa ga fahimtar sahabbai da tabi'i kar mutum ya gina ka akan wata kungiya cikin kungiyoyi ko ɗariƙa cikin dariƙoki ya ɗora ka a akan turbar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam ka zan zanto Muhammadi tsantsa ka zan zanto musulmi ta kace wannan shi da abin da ake bukata wallahi tallahi duk wanda kai wa da'a ka annabi kai da kike kullu an cikin ranar tafi ya ba hatta idan da rafu fi ha tarayya a gidan wuta tsakanin mabiya da suka bi shugabanninsu ba bisa ga hujja da dalili ba kawai sai dan wani nawa ne da kuma sun shugabannin da aka yi da'a idan sun haɗu a cikin wuta gaba ɗaya sai su waɗanda suke suke mabiya sai su ya ubangiji waɗannan su ne shugabannin mu da suka ja mu kan mata haula ya abduna wannan su ne sanadiyar kasab da kaucewa ta farki fa atihim azaba fi fa minan nar qara musu wani linki na azaba kar a daidaita mu da su idan an yi mana falan daya ko ai musu falan biyu kana sai ubangiji ce li kullum dhikfun kowanne sai an ninka mai ko hukuma ba ku da tunani ba ku da basira ba akwai miji tsakanin wani yace da manzon Allah yace ba kuma miji tsakanin wani yace da kuma qala Allah ta'ala me yasa kuka hada daidai me yasa kuka ta maganganun waɗansu da batutuwan wasu saboda abin da Allah ya ce saboda abinda da manzon Allah ya ce ne kullum walakin laka su ma shugabannin sai su kama hujja sai ya ubangiji ai babu wani fifiko tsakanin mu da su a daidaita mu cikin azaba amma kana da kuma da nan min far suna cikin wannan sai ce fazukul azaba ku jefa nan azaba ku duka ma kun duk wannan yana da cikin Qur'ani ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا سبيلا ربنا آتنا ضيفين من العذاب ولا نقول لنا كبيرة هو كثيرة في كراءة ya ubangiji mun yi biyayya ne da sada sana wani ko kubara ana da manyan manyan cikin fa zallu na sabila sun tauka ta da daga farkin Allah rabbana atina bi fa'il min al'azab ya Allah ba tunin kibi na azaba mu ka ba mu daya dan sune sanadiyan kasa wal amru da'nan kabira kana an su babban la'anta ka tsine musu babbar tsinuwa ko wal amru da'nan kabira da an su la'anta mai yawan haka su mabiya zasu dan haka babban abin da ake so ka dauki ka'ida wata guda dukkan wanda ba manzon Allah ba tun daga kan sayyidina Bakar Siddiq radiyallahu anhu har yi zuwa karshen mai daraja cikin mummunai sunan shi dan adam wanda yake ba masumi ba din sayyidina Bakar radiyallahu anhu ba da'a aka yi masa mutlaka cikin duk abin da zo da shi sayyidina Umar radiyallahu anhu ba da'a aka yi masa mutlaka cewa duk abin da ya faɗa a Umar ya faɗa magana ta ga ta kashi ko Ali ko Usman dukkanin su ana kwatanta me suka faɗa wanda ya dace da Qur'ani da hadisi abi me suka faɗa wanda ya kauce Qur'ani ya kauce hadisi kuma a kauce maka domin su ba ma'asumai bane ba da mutanen mu ba sa ganewa ne idan na ƙi bin maganar malami na sai a ɗauka hakan ya zama rikin kunya ga malami na idan na ƙi bin maganar shugabana ko da ta kauce Qur'ani da hadisi sai a ɗauka yin hakan ya zama rikin mutunci ga rashin kunya ga shugaba shi ko rashin kunya da rashin mutunci ba sai wa kuma in kama maganar sa daban magana sai in ta dace da Qur'ani da hadisi dole ne magana sai in ta kauce wa Qur'ani da hadisi sai in ajiye masa kayan sa to amma bayan na ajiye in aibata musu ko in zage shi to wannan shine aibi zai fito ina fata an fahimta amma rashin bin maganar kadai baya nuna rashin kunya gare baya nuna rashin mutunci gare ko min ke wanda kasa ko min wani ta kasa ko min tsayin sa cikin addinin musulunci ya sau nawa sahabbai suka saba Abubakar da Umar ya saunau aka saba Usman dan Affan aka saba wa Ali bin Abi Talib ya saunau aka saba wa al-asr al-mubashshirun bil janna kuma ba wanda yake duk wanda ya saba musu kike na ya shiga halaka ya shiga ranar bata a'a abinda ake cewa lokacin da ka saba musu wa kabi sai ka ce manzon Allah magana ta riga ta kare su ma ba za su yi fushi da kai ba domin ita ta'a da ake wa shugabanni ga ubangiji ta Allah ce ya ayyuhallazina amanu atiiu Allah wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum wannan ulil amri din su wane ne ulil amri wadanda suka ce ulil amri al'umara sarakuna da musulunci masu kada nama wajen zartar da doka Allah a hannu wadanda suka ce ulil amri ana malamai to sawa'un mun dauki ulil amri sune sarakunan musulunci ko mun dauki ulil amri sune malamai ko mun dauki ulil amri sune gwamnonin da suke aiki da shari'a musulunci ko ma wane ne dai muka ɗauka ulul amri cikin su mu ɗauka su dukkan nan ulul amri ne biyayyar da ake musu da aka ce atiiu Allah wa atiiu ar-rasul wa ulul amri minkum ta ta banban da biyayyar da ake wa Allah da manzon sa shi yasa sai aka ce atiiu Allah aka kawo kalmar atiiu wa atiiu ar-rasul aka kawo kalmar atiiu amma wajen ulul amri ba a ce ba wa atiiu ulul amri sai aka ce wa ulul amri kadai sannan da aka ce fa in tanaza'atum fi shay'in da ku ce me farduhu ila Allah wa rasuli ba a ce ba kuma wa ila ulil amri minkum ba ne ta ba fa in tanaza'atum sun kun yi jayayya kuma mu biya kade ko hadda ko hadda ulil amri din hadda ulil amri duk wanda ba manzon Allah ba ya shiga cikin fa in tanaza'atum dan manzon Allah ba a jayayya da shi amma duk wanda ba manzon Allah ba zai sai a cikin fa in tanaza'atum fi shay'in in kun yi jayayya cikin wani abu ko mabiyan kadai ko ku shugabannin ku ko gwamna da yan majalisar sa da yan cabinet sa da kwamishinonin sa da masu bashi shawara ko yan majalisa a majalisar dokoki ko sarki da sa ko hakimi da dagatansa da masu sa ko jehi da sa da sa fa in tanaza'atum duk kun shiga ciki tun mun shiga idan kun yi jayayya cikin wani abu faru zuwa ila Allah wa rasul kuma yadda shi zuwa ga Allah kuma yadda shi zuwa ga manzo Allah anan ba amir wa zaka ulul amr ina fata mun fahimta wannan abu guda biyu mai da kalmar ati'u da kuma wajen arrad ya zanto ilan lahi wa ila rasulihi sai da ba mai da jiki ila wannan amru ba sai yake nuna cewa da'ar da ake wa Allah da manzansa ba a ce mutlaka amma da'ar da ake wa ulul amri da a ce muqayyada ma'anar wannan zance ne da'ar da ake wa Allah da manzansa a ce mutlaka ma'anar cikin abin da ya maka dadi da wanda bai maka dadi ba dole kai wa Allah da'a dole kai wa manzon Allah da'a cikin abin da kake so da wanda ba ka so cikin abin da kake da karsashi da wanda ba ka da karsashi cikin abin da ya dace da san rai da wanda bai dace da san rai ba dole ka bi Allah dole ka bi manzon Allah mutlaqan babu wani lokaci da aka ce maka a'a amma da'a da ake wa ulul amri kuma ba a ce muqayyada ana yi musu da'a ne yin abin da suka faɗa ya dace da Allah da manzon sa amma sai a yi musu da'a idan abin da suka faɗa ya ne ya saba Allah da manzon sa dan mu gane wannan mu koma cikin sahih bukhari a kitabut tafsir karkashin ita wannan aya da ke cikin suratul nisa'i imam al-bukhari sai ya kawo hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiki wadansu sahabbai wani wuri ya nada wani yace ko ne wani ne shugaban ku da suka tafi a hanya sai suka yi wani abu da suka fusata shi suka ba shi hanci sai ya kira su sai ya hura wuta sai ce ku shiga yake ba manzon Allah ya ce ne shugaban ku suka tafi eh. kuma kun san lalle ana da'a ga Allah da manzon sa da su amri kuke yi to ni tunda ina cikin ulul amri kuke sai suka kalli juna a jikin ko kada kaya waɗansu suka ce a shiga waɗansu suka ce yo me yasa muka yawa manzon Allah da ba dan mu tsare wuta ba ko <laughs> zo ne zo ce mu shiga Allah ba wani zo ce mu shiga bayan mun mun Allah da mu kauce wuta mu ba za mu suka ki shiga suka yi masa dawa ya wuce ta amma ba su ne sun ce ba kai ne shugaban mu kai ne shugaba amma kai wa manzon ta ba Allah ba za a bi ba kawo wani sabon umarnin da ba da ba saba Allah ba za a wannan dai ba za a shi kenan suka ci gaba da tafiya har daga baya ya huce da suka zo wajen manzon Allah aka bai manzon Allah labari sai ce wallahi da sun shiga ciki ba za su fito ba innama sa'atu fil ma'ruf ana yin da'a ne cikin abin da yake da daidai ana yin da'a cikin me abin da yake da daidai amma da sun yadda sun masa da'a cikin abin da ba ba na kuskuren nan na shiga wata da ba za su fito ba haka manzon Allah ya faɗa dukkan irin waɗannan ayoyi da irin waɗannan hadisai da suna nan inda ake samun kuskure ne wani malami ne yake kuzda kuzda sarki wanda sarki ke jin maganar sa dan ya faɗa masa irin waɗannan ayoyi da hadisai cikin sanyin rai cikin kwanciyar hankali cikin azancin zance da daɗin magana wani malami ne wanda yake dab da dab da gwamna wanda zai faɗa masa wannan a cikin kwanciyar rai cikin sanyin rai da zai fahimta ko ta mana rukul gama ko wani hakimi babu duk wanda ya je gidan gwamnati sai kasance fadan ya kai duk wanda ya je fada sai kasance ya zo ne dan ya gaida sarki ba dan yawa sarki wazi to ya zai mu zauna lafiya ba za mu taɓa samu kwanciyar hankali ba wallahi sai ba Allah mun manta Allah kuma dukkan mu suna Allah zai tara mu gaba kiyama muna fatan wannan dan saboda manyan manyan malaman mu sun gajiya wajen faɗa da ne haka inda sun faɗa ba sai mu yi ba sai mu shiga cikin aji kawai mu koyar da alifin ba'un ta'un sa'un jimun ha'un aidai nan, sun riga sun hutar da mu amma musiba mu kuma sai mu ci saboda haka duk wanda zai da'a da wani mutum ya san cewa abin da ya maka da'a kai abin da bai saba Allah da bai saba maka Allah kuma kai ma da za a yi maka da'a kake son a yi maka da'a ka tabbatar abin da ka ja mutane a kai abu ne wanda ke bai saba Allah ba bai saba maka Allah wallahi wallahi ka ja mutane akan abin da yake barna to ranar ta kiyama ka kuka da kanka Allah ya tsare suka ce sawa'un alaina ajzina am sabarna ba wani bambanci mun yi hakuri ko mun yi raki duk ɗaya ne hakurin ba zai sa a sassauta mana ba rashin hakurin ba zai sa a sassauta mana ba isbiru aw la ina sawa'un alaykum na batruna mafuta ku yi hakuri islauha fasbiru aula ta tasbiru sawa'un alaykum ku shiga cikin wuta ku yi hakuri ko kar ku yi duk ɗaya ne inna shi ne shine sawa'un alaina ajina an sabarna mala nan mun wa qala shaytan kuma shaytan zai faɗa mun ce kana fi ne ma gani amma ma'anarsa zai faɗa ne ba wai ya riga ya faɗa ba tunda gobe kiyama ne ake magana wa qala shaytanu shaytan zai faɗa ranar tashin kiyama lamma qudiya al-amr lokacin da aka riga aka zartar da al'amari wa udkhila ahlul jannati al-janna aka riga aka shigar da yan aljanna cikin ta Allah samu wa ahlun nari nara yan wuta kuma aka sa su cikin Allah tsare mu wa jama'u alaihi su yan wuta suka taru kan iblis sai ka ji ya ce da su inna Allah wa'adakum wa'adal haqqi kini ba a gidan duniya Allah ya muku alkawali alkawali na gaske bil ba'th cewa zai taje ku wal jazai kuma zai muku sakamako wa sadaqakum kuma yayi muku gaskiya cikin wannan alƙawari wa wa'adtukum amani sai nayi muku alƙawari fa akhlaftukum sai na saba muku wa ma kana bi alaikum min sultan amma ba wata ba da wata bawa ba da wani karfi da na daura muku mari da kukumi na ja ku zuwa gaba illa anda da autukum kururuwa kawai da yake da fasta dabtum bi ku kuma sai kuka ansa fala talumuni kar ku zarge ni a yau walumu anfusakum ku zargi nan ku ala isabati bisa ga damme me kuka bi ma ana bi musrikhikum a yau ni ba mai taimakon ku bane wa ma antum bi musrikhi kuma ko ba za ku iya taimako na ba waɗanda suka ce ma ana bi musrikhikum a yau ni ba zan amfane ku ba wa ma antum bi musrikhi kuma ba za ku amfane ni ba indi kafartu bima ashraktumuni min qablu ni ina musun abin da kuka hada ni da shi kullum duk kishiyoyi ko yadda kuka rike na a matsayin kishiya ga Allah ban yadda da wannan ba ban yadda in zama kishiya ga Allah wannan shine fassara wata ke mafi rajibin zance cewa kafartu ba wai yana da labarin kafircewar sa bane ba a'a kafartu bima ashraktumuni irin yadda kuka sani matsayin kishiya ga Allah ban yadda da wannan ban yadda ba domin kina abin da ya dace da fadin Allah ta'ala wa man adallu mimman yad'u min dunillahi bal la yastajibu lahu ila yawm al-qiyamah wa hum an du'a'ihim ghafilun wa idha husira an-nasu kanu lahum wa dukkan wanda ya riki wani yana bauta masa ba Allah ba ranar tashin kiyama idan an tashi za su zama abokan adawa shi da wanda ya bauta wa kanu bi ibadatihim kafirin su waɗanda aka yi wa bauta din za su kafirce wa waɗancan su kangare musu cewa ba mu muka sa ku ba na amanu za a shigar da waɗanda suka yi imani wa amilu salihati tare da aiki na gari jannatin aljanna ta min tahtiha al-anhar wanda koramu ce gudana karkashin gidaje da benayenta khalidin fiha suna masu dawwama ciki ba mutuwa babu tsufa bi iznin rabbihim za a yi hakan ne da iznin ubangiji tahiyyatuhum fiha salam gaisuwar da suke wa juna a ciki wato salam ita ce kalmar salamu alaikum assalamu alaikum la na fiha lagan wala tasima illa qilan salaman salam min Allah wannan sallama ko dai ake Allah ne zai rinka gaisar da su yana cewa assalamu alaikum wa min al ko ko mala'iku ne za su rinka gaisar da su wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima safartum bani maqad wa bima bainahum ko kuma su ne za su rinka gaisar da junansu an gane ko ulaika yajzuna al-ghurfata bima sabaru wa yalqawna fiha tahiyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama ko kuma dukan guda uku ko wanda zai tabbata ubangiji na gaida su ta hanyar sallama malaiku na gaida su ta hanyar sallama su kuma suna gaida su ta hanyar sallama ya sa manzo Allah ke cewa salam din nan kalmar assalam suna ne da Allah da ya saukar da ke tsakanin ku fa asuhu bainakum ku ya da ke tsakanin ku don ba mai shiga aljanna sai da wannan salam sai muna gaida sunan mu da assalamu alaikum tsakanin da da uba assalamu alaikum tsakanin aboki da aboki assalamu alaikum sulki da sulki assalamu alaikum sarki da fadawa assalamu alaikum gwamna da yan majalisa assalamu alaikum kowa da kowa assalamu alaikum ina gaisuwar da aka saukar mana gaisuwar yan aljanna duk wanda ba wannan ba muna yaudaran kanmu ne kuma za mu fata mu lokaci duk wanda ba wannan za mu cuci kanmu mu dauke shi kenan shine abin da za mu rahoto shi ko bace ina sai mu kenan ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها أصلها ثابت وفرعها في السماء يؤتي عقلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ألم تر كيف ضرب الله تبكى لورا إذن يد أبنجي تعالى يبقى مثلا وأنا مثالي لما سمى لك القرآن كلمة طيبة وأنا مثالي تيني كلمة ميكاو كلمة ددادة إذن لا إله إلا الله wato kalmar la ilaha illallah wa kullu kalimatin hasana da kuma dukkan dangin wata kalma kyakkyawa ka tasbiha kamar subhanallah wa kamar alhamdulillah wal istighfar kamar yin istighfari wa tauba kamar tuba wa da'awa kamar addu'a ko kuma da'awa kiran mutane zuwa ga tafarkin gaskiya duk wannan ana kira kiran ya shi a matsayin kalma kyakkyawa kalma daddada alam tara kayfa daraba masalan shin ka lura da irin yadda Allah ya buga misalin kalimatan tayyiba kalma wanda take da daraja ka shajaratin tayyiba ai misalin misalin ta kamar bishiya ce da dada asluha sabitun wadda cikin ta yake cikin kasa ko jijiyoyinta ke cikin kasa sun kafu wa farquha fis sama sannan kuma to ta ya riga ya daga sama ya tafi tu'ti na kullu hinin tana bayar da ƴaƴanta da ake ci kulla hinin a kowane lokaci bi idin rabbiha da iznin ubangiji ay bi iradatihi da da iradarsa da nufinsa kazalika kalimatul iman irin yadda ko ga wannan bishiya to kalmar imani take sabitatun fi qalbil mu'min tabbatacciya ce a cikin zuciyar mu'mini wa amaluhu yas'adu ila sama aikinsa kuma yana tirata ya tafi zuwa ga sama wa yanaluhu barakatuhu wa thawabuhu albarkar wannan aiki da sakamakon aikin mummunin zai same shi kulla wakatin a kowane lokaci irin yadda wata duniya take bayar da a kowane lokaci ina fata an fahimta wato a nan an buga misalin bikiya wadda take da da kalma da bikiya wadda take da dada shine cikin ta zai kasa ya shiga kasa sosai sai da koda an yi iska baya zai ba wai yawo ba wai dan gana a akwai bishiyar da tsayoyin ta da jijiyoyin ta ba ta fita cikin tsakiyar ka sai dai su bi gefe ko su ta ko su hagu ko irin wannan idan ka ta da karfi sai ga ya tunge ta gaba ta amma wanda yake da daga jijiyar za ta yi kasa asalin ta zai kasa cikin ta zai kasa da zurfi yadda ko iska zo ba zai iya tuke ka gani shine ha sabitun tabbatai da cikin kasa wato farko harikan ta fa yi sama to dukkan bikin da rehin ta yi sama da yawa dan da take fitarwa ya fi amfani sama da wanda yake kasa amma duk wanda ne sun suke kasa da yawa dan baya yin amfani don kafin ya kai lokacin nuna masu wucewa sun kai masa farmaki kafin a cika jiyarsa sannan akwai wani datti da ciyayi duk zai tafi wannan san zai kasa yin amfani to amma idan yana sama da yawa ko da akwai wani datti da kazanta a gindin bishiyar ba ta dan da ke saman can sama baya kasuwa amma idan akwai kazanta da dace ajin dan bishiya idan wannan wato laifi yana kusa da kaza dan da kai ko mun nuna ka ko mun kansa yana tasirin zuwa da wannan dattin da kasa shine cewa farko hafi sama tubuti uku da hakun da irin bi izinin rabbiha wato ainihin wannan bishiya tana bayar da ƴaƴanta kowane lokaci da izinin ubangiji to wannan wata irin bishiya ta Allah ki buga misali da ita ko hadisi ya tabbata cikin bukhari daga abdullahi da umar yace kunna inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mun kasance a wurin manzon Allah fa qala akhbiruni bi shajarati shushbib aw kan rajul muslim la yatahatu warquha wala wala wala tu'ti ukulaha kullu hin Allah dan bare ce muna wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ke cewa ko bani labarin wata bishiya wadda misalin ta kamar misalin dan adam musulmi musulmi wanda yake nabi misalin wannan bishiya haka dan adam musulmi manzo Allah ke cewa ganyen ta baya faduwa kasa sannan ba ta kaza ba ta kaza ba ta kaza ba ta kaza yayi ji kirga mazaya ababen da wannan bishiya ta fice wata bishiya ce bikiya sannan tana bayar da kanta a kowane lokaci bi izinin rabbi da izinin ubangiji subhanahu wa ta'ala qala ibn umar abdullahi dan umar yace wa waqa fi nafsi annaha nakla sai ya tarsu cikin zuciya ta cewa wannan bishiya ita da biyu wa ra'aytu Abubakar wa Umar kallama ni. amma sai naga Abubakar da Umar sun yi shiru ba su zanta ba su ce komai ba fa qarihtu an atakallam bi ma sai naga bai dace in yi magana ba kamar ya mutu ga mahaifi na ga kuma babban sahabin manzon Allah da sun yi shiru to me ga wani karambani cewa sai na faɗa yake dai eh, ne shiru ban ce fanan ma lam yaqulu sai an yayin da dukkan habbai suka yi shiru ba sai komai ba qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah jira da amincin Allah tabbata gare shi da yayin gidansa sai ce niyan naklat wannan ita ce dabino fanan ma qumna lokacin da muka tashi daga wurin qultu li umar yace sai na faɗa wa mahaifina umar ya abatahu wallahi laqad kana waqa'a fi nafsi annaha nakla wallahi ya tafi cikin zuciyata lokacin da manzon Allah ya magana nan dama na yi tunanin cewa dabino ake nufi فقال في عمر ما منعك ان تتكلم me ya hana ka yi magana qala lam ga kuna magana ba duka ku yi shiru fa an atakallam aw aqula shay'a sai naga bai dace in yi magana ko in ce wani abu qala umar umar dan khattab ce la an takuna qultaha ahabbu ilayya min kaza wa wallahi ka faɗi wannan kalmar a gaban manzon Allah a ce dana ya ji babu hamayya ya fi kaunatuwa a na sama da kaza da kaza da kaza ya kirga wajen Allah kaga wannan hadisi da ke cikin bukhari wato yana nuna wannan bishiya da ake maka misali da ita ce ne bishiyar a kaga tabbas wato sai wata jini suna yin kasa sannan kuma reshen sai na ne sama farko a fi sama kan sama Su tuti hakun da lahinin bi izni rabbika to me ake nufi da tuti hakun da lahinin bi izni rabbika wannan da nufin dabino na yi kaya ko wata shekara abinda wannan ke nufi dabino nau'i nau'i ne kuma a ko a kwanakin shekara gaba ɗaya za ka samu in wannan nau'i bai ya'ya ba to lokacin wancan nayi in wannan baya yi wancan nayi in wancan baya yi wancan nayi har shekara ta yau ana cin gajiyar dabino shi ne su ne kuna kullum yi ne saboda nau'i nau'i na dabino lokacin da zai zama kakar wannan lokacin kuma kakar wancan ta kare wancan kuma tashi ta fara ta wancan na kare ta wancan na farawa shi ne su ce kuna kullum yi ne waɗansu masu da suka ce a tuti uku da hakun da hilibi in da kai dan dai ta dauko da gina din yana ajiye to ya zama masa abinci a kowane lokaci in ka dama ka ci ranar da ka dauko in ka dama bayan sati daya in ka dama bayan wata daya in ka dama bayan shekara yana nan tuti uku da hakun da hilibi bi izinin rabbi wani suka ce abin da ake nufi duk abin da za ka yi titi wata ɗaya wata biyu wata uku sai ka jage ka amma da bilo inda za ka yi titi har zuwa ga shekara ba za ka jage ka nan take zai zama abinci nan take ya zama kayan marmari kuma yana dauke da sinadari na maganin cutuka da dama ko gina jikin dan adam shi da bin Gina gina ne sirrin da yasa sa Allah sallallahu ke fara taurin da ya sa wa yaron ruwan a baki idan an haifi sabon jariri kuma Aisha take cewa za a yi wata biyu a wani hadisin ma take wata uku a gidan manzon Allah ba a ba a ko garwashi ɗaya ba a hura ba na wuta ba a gidi yace ba mu da komai illa aswadani kace ba mu da komai sai abu guda biyu shine alma'u wa tamr ruwa da dabino wata biyu a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ko duk abin da kai wata biyu yanzu kana ci ko ka da wani goki sai da sai da amma dabino ba ina tuti ko na hakun da inin bi Allah ma'ana misalin da bishiyar dabino ce sai aka bugawa dan adam musulmi wannan misalin irin yadda tafiyar tafiyar dabino suke haka dan adam asluha sabitu wato aqida kenan ta tabbata a cikin yadda ba abin da zai tuge ta irin yadda iska ba ya tuge ita ce dabino wa ha fis sama tasirin aqidar ya bayyana cikin gabbai akan harfi akan hannu akan kafa ba a faɗin magana sai ta alkhairi ba a bayarwa ko a karɓa da hannu sai abin da yake alkhairi ba a takawa da kafa a je wani wuri sai wani wuri na alkhairi shine farquha fis sama ti uku da hakun hinin bi in rabbiha mamuni ko baya yin aiki yau gobe huta jibi zata huta kullun a cikin mai aikin alkhairi kullum a cikin kamsa salawat tana ake ba a cewa yau an dauki hutun sallah ko an zo wuce ba za a yi sallah ba ko an zo hutun shekara ba za a yi sallah ba a kullum ana cikin da surutu kullu ha kullu hilin bi idin rabbika kadhalika yadribu Allahu al-amsal lin-nas mai yatadhakkarun kamar haka ne ubangiji ta'ala sai buga misali ga mutane ko sa dauki wa'azi ko sa dauki izina sai ko misalin ya kalmar wa masalun kalimatin khadisatin ka shajaratin khadisatin tussat min fawqil ardi ma laha min qarar يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ومثل كلمة خبيثة أما مثال كلمة ودتك من بولا هي كلمة الكفر وكلمة كافر كينا كان كلمة تزداد أنت كلمة شهادة لن كلمة ممونة كما كلمة كافر كينا ai kullu ma dalla alal al-kufri min al-kalami dukkan abin da ya nuna kafirci ko bidire ma Allah cikin dangin zantuka wannan shine kalimatul khabitha misalin ta ka shajaratul khabitha kamar bishiya ce wanda take marar kyau mummunar bishiya iyal hamdal wadanda suka ce ita ce wato bishiyar guna guna wani dangi ne na ƴaƴan tuma da ke fitowa daga an fahimta ko mai tsananin tashi kwarai da gaske ujtustat min fawq al-ardi wanda aka tuje ta ba ta shiga can cikin ƙasa ba ma'ana sai sayoyinta sama sun suke idan ka kama bincike ta ko tuje ta daga cikin ƙasa abu ne mai sauki malaha min qarar ba ta da matabbaci cikin ƙasa ai mustaqarrun wa sabatun ba ta da wurin tabbata ba ta da tabbaci kazalika kalimatul kufr to kamar haka kalmar kafirci take la ta laha wala bar wala baraka wato ba ta da tabbatuwa a cikin zuciyar mai ita sannan ba ta da rike irin wanda ake ganin mai tasiri ba ta da albarka wa fil haqiqa tasmiyatuha shajara majazun ba da hakikanin gaskiya sanya wa irin wannan da suna ma bishiya ma ai ba ta tabbata ba a matsayin bishiya kawai majazi ne li'anna shajarata ma lahu saqun domin abin da ake nufi da shajara shine duk abin da yake da kore a kasa wanda yake da itacen da zai da cikin kasa amma guna ku ba ta da itace mai da su wannan fa yayi wannan zance da in mun fassara shajaratan qabisa cewa alhanzala da nake ne wanda ba wani hadisi da ya tabbatar da cewa hanzala ake nufi magana ta cikin maganganun malamai wadanda suka ce a dukkan wata bishiya wata take ba ta da alheri ba ta da irwa ga ta da kaya ga ta ba ta da yaya ga wannan ai da sun kabi sai ba ta da wani amfani sai ma yace amma ita wannan guna wato bata zama bishiya ba da annan ta ma mala husal domin akan ce da a shagara bishiya ga abin da yake da itace ko kore cikin kasa ko sanda da take da cikin kasa wannan dam akan ce annadan ma na saqalhu dangin duma wanda shi ba dagawa yake sama yayin sanda ba a'a kun kasa yake yayi yazo kamar duma kamar kankana kamar kabewa waɗannan kaga suna ke cewa annadan shine Allah ce wannan dam garu, ya yasjudan wa sama'a rafa'aha wa wada'a al-mizan bi khilafin nakla sabanin an-nakla laha uruq tana da jijiyoyi wasa tana da sanda wa furu tana da rassa Wani ولذلك شبهت كلمة الإيمان بها da haka sai aka kamanta kalmar imani da ita wato itaciyar dabino fattasbiqu uruquha gaskata kalmar imani din shine jijiyoyin wal qawlu saquha fati zance na gaske da furta kalmar shahada da zance da kuma kalmomi na gaskiya sune wato sandar wal amalu furuha wato ainihin aiki kuma shine rassa yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya Allah na tabbatar da waɗanda suka yi imani bil qawli da zance tabbatacce iya kalmar tauhid kalmar tauhid kenan fil hayati dunya anan cikin rayuwar duniya fala yazaluna ala dinihim ba sa gushewa akan addinin su yazabtu tuni ko da an nemi a fitine su a razanar da su ko da kisa ko da tauri ya amanuna fi min al-asari wal qatl wa ghairi zalika su da za su za su amuntu a sanadiyar riko da wannan kalma min al'asari daga aribace su a matsayin fursunonin yaki wal qatl ko kisa wa gairi zalika da sauran dangin wani al'amura makamancin haka mimma asimu al-islam cikin irin abin da musulunci ke tsarewa mutum idan ya fasa kalmar shahada wa fil akhirah sannan Allah zai tabbatar da mutane da wannan daddadan zance a ranar lahira aikin kabari cikin kabari lamma yas'aluhum al lokacin da mala'iku guda biyu za tambayi mutum an rabbihim dangane da ubangijin su wa dinihim da addinin su wa nabiyihim da annabi su ban dibu na bi sawab sai mutane su bada ansa ta gaskiya kuma fi hadisi sai sai kamar yadda yake tabbata a cikin hadisin bukhari da muslim ya tabbata kan cikin hadisin al-imam al-bukhari hadisin da aka karbo daga bara ibn azib yace manzon Allah ya al-muslimu idza su'ila fil musulmi idan an masa tambaya cikin kabari man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar zai ba da shaida cewa ba abin bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammad manzon Allah ne فذلك قوله يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره هذا fassara daga wakin manzon Allah Allah ce to wannan shi ake nufi da yuthabbit Allah alladhina amanu bil qawl thabit Allah zai tabbatar da mu'minai ta hanyar tabbataccen zance fil hayatid dunya anan gidan duniya wa fil akhirah da kuma lahira kaga tabbataccen zance shine ne kalmar shahada a nan gidan duniya mutane sun furta kuma suna aiki da ita a kabari kuma a tambaye mutum ya bada amsa baya ga wannan akwai hadisi daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kare da gare shi yace shahidtu ma Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam al-janazata na halarci wata janaza ni da manzon Allah wani mamaci ya mutu za a binne sai manzon Allah ya ce ya ayyuhan nasu inna hadhihi al-ummata tubtala fi quburiha ya ku mutane wannan al'umma sai an ba ta jarrabawa a cikin kabari ma'ana kowane daya cikin ɗaiɗaikun wannan al'umma tun daga shugabanni har mabiya tun daga mai kuɗi har mai sarauta har talakan da bayi da komai mace ko namiji sai an tambaye su cikin kaburburan kowanne dukkan matsayin mutum ya kamata ya tuna wannan idan kai mai mulki da za a je a binne ba wanda zai ma tara cikin insecurity da suke kare ka ko cikin fadawa da suke maka fadanci ko cikin barori da suke banka idan kai mawadaci ne ko in kai dan dangi ne ko in kai tehi ne ba muridin da zai maka kara cewa abin ne ku tsawon minti biyar ya fito yin anjima kai kadai za a nasa manzala ce fa insanu dufina idan an binne mutum fa tafarraqa anhu ashabuhu yan uwansa duk suka tafi suka dare kowa ya kama gabansa ja'ahu malakun sai wani mala'ika ya zo masa fi yadihi mitrafun ga wata katuwar guduma a hannunsa fa aqadahu sai ya zaunar da shi kana yace da shi ma ta kulu fi hadar rajul me kake cewa game da wannan mutum manzon Allah ke me kake cewa game da shi shine shugabanka imaminka mai jagoranka fa in kana mu'minan in mutum ya zama mummuni kana ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu mutum ya zama mummuni abin da zai faɗa kenan fa yaqulu sai mala'ika ya ce da shi sadaqta kai gaskiya thumma yuftahu babun ila nari sai a bude mata wata kofa zurrum har ya hango wuta fa yaqulu sai mala'ikan yace da shi hada kana manziluka law kafarta da rabbi kaga gidanka kan da flotin ta gidan wuta inda ka kafa ce ubangi an ga kan a nuna mutum kuma ya hango ya kai ka tambaya ya zai ya gani al'amurra ne na gaibu yadda manzon Allah ya faɗa dole a sallama masa dan sama jannati yace ya je duniyar wata ya dawo ya faɗa duk aka yadda ma'ana manzon Allah kuma ya faɗa ba za a kirkata ba an gane ko yace wannan shine matsayin ka inda ka kafirce fa amma idza amanta amma iz amanta amma kuma yanzu da kai imani fa hada manziluka yanzu ga matsayin naka nan fa yuftahu lahu babul janna sai a bude masa wata kofa zuwa gidan aljanna fa yuridu an yanhaba ilayhi dan adam da gaggawa yake sai in kula zai tashi tafi zai tashi kana wai zai shiga sa aljanna saboda an bude masa an nuno masa matigin abu ya yin kura zai tashi fa yaqulu lahu sai malaika ya ce uskun haba dan da ka samu dai hakuri sai kike gaggawa wa yufsahu lahu fi qabrihi sai a yalwata mutum kabarin sa a fada shi sai da zai yawa mutane sun san saka a ramin da bai kai tsani sai ba amma sai a fada maka mutum ya tawatayawa wa in kana kafir amma in mutum ya zama kafiri aw munafiqan ko munafiki mai imanin baka amma kafirki a zuci a baki ramram ana san Allah da sa a zuci ko ba a kaunar Allah ba a kaunar sa a baki ramram ana tare da manzon Allah amma a zuciyar ba ruwanta da manzon Allah a baki ramram ana son dokokin Allah amma a zuci ba a son dokar Allah ba a son shari'arsa ba a son Qur'ani ko hadisi sai abin zuciya ta girba tarayawa mutum munafiki munafikai kenan to a irin wannan ya kulu lahu sai mala'ika ce shi ma ta kulu fi hadar rajul me zaka ce game da wannan mutum wato manzon Allah fa ya kulu duk yadda munafiki ya haddace kalmar shahada a tambanta zai fa ya kulu sai ka je sai la adali wallahi ban san ba me zan faɗa sami'tu an-nasa yaquluna sai an na ji mutane suna faɗin wani abu ni ma sai na faɗa fa yaqulu la daraitu wa la talaitu wa la hadaitu wallahi ban san me zan faɗa ba wallahi ban taba karanta wani littafin shari'a ba wallahi ni ban taba ma sanin ina hanyar shari'a ta kawai baganiya nake cikin duhu sun ba yuftahu babu babul aljanna sai a bude mutum kofar aljanna yayin da ya kasa cin wannan jaraba fa yaqulu sai malaika ce za manziluka law amanta bi rabbika kaga gidanka sanda a ce kai imani da kai da ce ka rike dokokin Allah fa amma in kafarta bihi amma tunda ka kafa wa ubangiji fa inna allaha azza wa jalla abdalaka bihi hada to Allah ya musanya maka daga wancan gidan zuwa wannan wa yuftahu lahu babun ilal nar sai a nuna masa a bude kofa zuwa ga wuta thumma yuqmi'uhu qam'atan fil misraqi sannan ya ke shi wani irin duka da guduma yasma'uha khalqun lahi kulluhum ghayru sakalaini duk halittun Allah tumaki da raguna da kaji da awaki da waye duk sai sun ji wannan dukan gairu ne mutum da aljanna kawai ba za su amma dukan har da ke ta ji da ke daure gidanka sai ya ji dukkan halittu sai sun ji in zama da Allah gairu ne mutum da aljanna kawai azaban kabari ba wata azaban kabari sai wani sashi na sahabbai da suka zo wannan zance sai suka ce ya rasulullah ma ahadun yaqumu alaihi malakun fi yadihi mitraqun illa hubila ko habala ko habila inda zalika habila inda zalika sai haba manzo Allah ai duk yadda mutum ya haddace kalmar shahada wallahi da ya ga mala'ikan nan da guduma kin sai ya manta shi sahabbai suka ce haka فقال رسول الله كما قال لك آه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة Allah zai tabbatar da waɗanda suka yi imani da tabbataccen zance a duniya da kuma lahira kun ga wannan hadisi shi ma ya ƙara fassara mana ne kun ga wannan shine salat tafsiri da ake cewa at-tafsiru salat tafsiri na salat wanda babu ra'ayi a ciki babu kisoci ka kawo aya sai ka kwalla dangantaka tsakanin da hadisan manzon Allah cikin bukhari ko muslim ko sallar da sunna wannan hadisi imamu ahmad ya rawaito cikin musnad dinsa haka eh, ibnu jarir sabari a cikin littafin sa na tafsiri da sauran wadansu tafan tafsiri an gane ko hadisi ne kuma wanda yake inganta sai Allah ce wa yuzillu Allahu zalimin amma Allah zai fatar da azzalimai ko da sai rike kalmar shahada har nan za a mantar da su ita wa yaf'alu Allahu ma yasha Allah yana aikata duk abin da ya ga dama ya ubangiji da Allah ka samu cikin wanda za su tabbata akan wannan kalma kar ka samu cikin wanda za a mantar da su wannan kalma ka samu cikin waɗanda za su aminta daga azaban kabari kar ka samu cikin waɗanda za a yi azaban kabari dukkan mu gaba ɗaya talakawa mu da shugabannin mu da mazan mu da matan mu abin da muka faɗa zama daidai Allah ta ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya kiyaye mu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam a yau ba za mu samu dama an tamboyi ba saboda waɗansu muhimman jawabai da ya kamata a ce maribaci dan wannan da kai san lokacin ko mintunan da ba ma fatan su da goma wajen isar da su ga al'umma abin na farko wato duk kun ji ta kafofin watsa labarai cewa akwai taron da za a yi gobe wanda ƙungiyar sufaye ko kuma wani kwamiti na haɗin gwiwa tsakanin mabiya dariƙa tijjaniya da mabiya dariƙa ta kadiriya za su yi dangane da aiwatar da shari'a musulunci a jihar Kano a gobe to fassarori da dama ta hanyar rediyo mai jini sun yadu a cikin gari kowa da irin yadda yake ganin abu ba amma tunda an ce taro ne wanda za a yi duk da waɗanda za su sun bayyana kansu a matsayin sufaye amma kuma sun danganta abin da shari'a musulunci abin da za mu yi fata ne taron ya kasance an yi shi bisa da tsari da a musulunci kuma muna fatan shi taron ya zanto alheri ga ita kanta a musulunci amma ban da wannan akwai zantuka daban-daban na manufar yin taron ko dalilin da ya sa za a yi wanda mutane suke tattaunawa a wuraren kuma kowa da irin inda yake samun labari muna da tsohon labari da tsatse wanda muka san cewa akwai wani yankuri da ake yi daga abuja da yaya za a yi a raba kan musulmi musamman ganin cewa ba a taɓa yin wani yanayi ba a wannan ƙasa da ya kusanto da musulmi tare da bambancin ƙungiyoyi ko ɗariƙunsu su yi imanin neman haƙƙinsu da ya shafi su musulmin gaba ɗaya a najeriyance na shari'ar musulunci irin wannan lokaci an yi rikicin gabanta musulmi ba su haɗu ba gaba ɗaya sun nemi haƙƙi da jinin ƴan uwansu an yi rikicin tafawa balewa an yi rikicin shagamu an yi rikici a lagos na ɗaya da na biyu an yi rikici a birnin gwari da kaduna an yi rikici a tafawa balewa dukkan waɗannan rikita rikita an kashe musulmi masu tarin yau. sawa'un waɗanda suke yan dariƙa ne ko yan izala ne ko ma yan baro amma dukkan kungiyoyin musulmi ba su taɓa haɗuwa su dunkule su turu ba su ce suna neman jinin yan uwansu ko diya ba a taɓa yin dai wani abu da ya zo wa al'ummar musulmi alkhairi ba wanda zai tabbatar da ƙarfin musulmin na su ga cewa ɗaya eh, dukkan su suna da buƙatar sa irin wannan zuwa na shari'a musulmi an samu ko ba ta gari a kowane bangare to amma dai waɗanda ba ɓata garin ba su suka fi yawa to wannan ta sa sai makiya shari'ar musulunci ko makiya musulmin kansu su ga cewa ya za su yi a rubuza dan wannan kusantar juna da musulmi suka yi wanda ya ba su nasarori mai tarin yawa kuma yake ci gaba da ba su nasarori a fagen shari'ar musulunci a wannan ƙasa to sai aka tsaro ta daga Abuja cewa duk yadda za a yi a samar da wata sabuwar kungiya sabanin kungiyoyin da aka saba ji al'ummar musulmi na haduwa karkashin su suka ce mashahuran kungiyoyi manya guda biyu ne jama'a jama'atu nasarar islam da kuma kansu ulama an saba ana taruwa karkashin wannan kungiyoyi domin su ne kungiyoyin da akwai wakilci ko yaya daga sauran bangarori to in dai suna nan yadda suke duk da cewa yawancin su mushen giza gane ne mutu kina kina wa yara tsoro to amma dai ba za su rasa wani tasiri da suke da ba a wargaza aniyar musulmi za ka ce to a samar da wata sabuwar kungiya wadda ba kansu ulama ba ba kuma jama'a jama'atul nasarar islam kuma a kafa waɗansu sababbin mutane da za a ba su makamai wanda dama an san ba su da mukami na azu a gani cikin jama'atul nasr islam ko kansul ba su ga an ɗaukake su dan wannan kuma su samu marawa da tallafawa da goyon bayan gwamnati tare. sai a kafa wannan kwamiti tun kusan shekara ɗaya da ta wuce ko wani a makamancin haka kuma aka ɗauki mutane daga kowane ɓangarori waɗansu sun san laibarancin da aka ba su sun san takardar da suka yi sainin akan ta na kungilar raba kan mutum amma saboda abin da za su samu na duniya sun karfa kuɗi da kujerun maka da lambara waɗansu kuma wanda su suka fiya muna kyautata musu zaton ba su san da wannan ba kuma ba su fuskanci ramin da aka dosa ba suka shiga cikin gayyar ake tafiya da su ina madan kun fahimta da kyau to don haka ka kafa kungiyar a kasa kuma ake so a sama mata rinka ko ita wanda aka ba shugaban na kasa mun san shi shi ma ya san mun san shi an dai tabbata kwanan nan dan tabbatar da irin wannan manufa yanzu kuma za a zo Kano dan tabbatar da irin wannan manufa akwai irin wannan zaton yana nan a ƙasa goban da za ta gaskata zaton ko ta kare kai abin da zai wuka na aure tara na biyu an samu da yawa daga cikin mabiya ɗariƙun sufaye aka ziga su bisa ga cewa ai kun yi sake a cikin kwamitocin shari'a a jihohin nan duk ana tafiya da mutanen da suke makiyan ku ne makiya waliyai to kuma gashi yanzu ma suna maganganu kan siyasa idan kuka bari waɗannan mutanen suka zo aka yi zaɓe suka samu mulki ko sufaye za su yi yanka to kaga waɗansu an ga wannan za a faɗa musu tabbas mun san a cikin su akwai wanda ba za a sayi su da kuɗi ba muna kyautata musu wannan zakat amma idan aka faɗa musu wannan lalle za su zugu to sai aka biyo musu ta wannan waɗansu kuma ta waɗansu hanyoyin daban to amma dai duk wannan kamar da na faɗa ababai da mutane ke faɗa a cikin kasa masu kullu suna nan kuma an san su kuma akwai jawabai da bayanai waɗansu ma rubutattu a kansu to amma dai gobe ce za ta tabbatar mana da wannan ko kuma ta kare ta haka fatan mu Allah sa hakan ya zama ƙarya da haka matsayin mu mu game da wannan taro fata miki na alkhairi ubangiji da ala ya sa a yi lafiya kuma ta lafiya ba ma fatan wani musulmi daya a kuskuna masa ko a bata masa rai ko muna fatan ubangiji ta'ala ya sa taron ya zama alkhairi ga al'ummar musulunci da musulmi gaba daya da shari'ar musulunci ga musulmi gaba daya dukkan wani abin da zai kawo sharri ko shi baya ko tasgaro ga shari'ar musulunci ubangiji ta'ala ya kautar da shi wannan shine matsayar mu ni a matsayina na Ja'far dina single dina ba wanda ya gaishe ni amma dukkan waɗanda suke jin magana ta ko suke son san na game da taron ni ba hana kowa zuwa ba duk wanda yake sha'awar zuwa tunda an ce ana gayyatar sufaye da sauran musulmi ta ko da ba sufi bane ba kai an gayyace za ka iya zuwa illa iyaka idan ka je ka ji alkhairi kai aiki da shi in ka ji an faɗa abu na sharri fa ka jefar kuma ka je ka tayar da hankali ko rikici a wajen taro wannan ba naka bane wannan ne abin da zan faɗa a wannan babin kenan na biyu akwai kuma taro da za a yi wanda ya shafi kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna shi ma ku yi ta ji a rediyo bangaren to kun sai zala ko bangaren Kaduna ko bangaren to to akwai daure kai ajandar da za a gabatar a wajen wannan taron tana da daure kai da yawa daga cikin mabiya tsari kun sufaye suna tsammanin lalle za a zo a yi wannan taro don a zazzage su ba abin da zai hana mutum ya wannan zasa in ya san salon a wannan bangare da jama'a su za su bida a na bangare su malin na tattauna da wadansu daga cikin masu wasan su ko na ji shi yana cewa ai a Kano duk shirme ake ba shari'a ake aka ce saboda me yace a ah, to waye musulmi a Kano amma dai yan dariƙa wanda suke kafare ko kuma irin su Ja'far munafikai <laughs> to kaga su masu gaba ɗaya ne to ba mamaki irin wannan ajandar ya zanto ita za a tabbatar a wajen taron babu mamaki kuma wata ajanda daban za a tabbatar ina ba ta fahimta ko ma dai wace irin ajanda aka tabbatar yadda muke fatan alkhairi ga taron farko haka muke fatan alkhairi ga taro na biyu fatan mu alƙibla taron ta zanto alkhairi ga shari'ar musulunci da musulmi gaba daya duk abin da zai zama sharri ga shari'ar musulunci ko al'ummar musulmi a cikin taron ya ubangiji ka kautar da shi Wanda shine matsayin mu ga wannan taron yadda ba a gayyace mu ba a cikin wannan taro na farko Aa kuma ba a gayyace mu ba ina nufin ba a gayyace mu ba ko a matsayin limancin juma'a ko a matsayin wanda ake ganin yan wani bangare ne da ake danganta mu gare shi ko a ce mana izala ko a ce mana wahabiyawa ko a ce mana ahadu sunna ko a ce mana salafiyya ko a ce mana duk ma abin da za a faɗa ba dai a bamu wani adresi da aka rubuta mana takarda ta gayyata ba amma ba za mu hana dukkan wanda yake sha'awar ya je mutum da taro ne da aka ce na musulunci domin yana daga cikin ka'idar kiranmu ba ma kadan da ne mutane a karkashin mu mukan ce dukkan wanda yake zuwa wannan makaranta ta Usman bin Affan yana da yanci ne sauraron sauran suka da yake kyautata ta zai amfana a addinin sa kowa yake su ba sai mu ba ina ba ta amfani abu na uku abin da ya faru kamar sati biyu da ya wuce lahadi wacce ba wannan wadda ta wuce ba an yi taro na mata kwamitin mata na kokarin tabbatar da shari'a wanda aka yi wata latta a masallacin juma'a na ɗore inda ni nake limancin juma'a wannan mata da suka halarta a wannan wuri sun halar ne da gayyatar makarantar riyadul qur'an wadda dan uwa malam Ilyas Sulaiman ke shugabanta sun gayyaci sauran mata waɗanda suke daga kwamitin hizba na mata da sauran waɗansu makarantun islamiyya da suka sani sannan a ya ta harkokin mata ita ma an gaji ta wajen taron kuma ta je tare da sauran mata da dama an yi lantoci bayan an yi lantoci kuma a gabatar da kasidu na wasu waƙoƙi galibin waƙoƙin suna magana game da shari'ar musulunci da kuma yaba mata da kuma ambatan waɗansu mutane da ake ganin sun yi fice a cikin harkar shari'a kamar su gwamnan jihar zamfara a alhaji ahmad sani ya rima bakura da sauran waɗansu mutane to amma kuma a cikin kasidun an yi manganu waɗanda suke masu matukar muni kwarai da gaske wanda suka shafi ko dai shi gwamnan jihar Kano da Rabi Musa Kwankwaso ko kuma mai martaba cikin Kano Alhaji Ado Bayero a masallaci na kai wannan tara duk yadda na yi in turewa kai na shi sai mutane sun danganta min shi amma ni na san ba taro na bane ba ko ba da izini na aka yi mutane sun saba a wannan kasa sukan yi taruka a dukkan masallacin da suke ganin yana kusa da su ko jama'a za su halar kuma sukan kisar da sako a cikin tarukan su wanda ya tafe su su kaɗai bai tafi shi mai masallacin misali yanki a sun shayar lantarki a masallacin jami'a na bayan su yi zagi da cin mutunci da kowa sun kuma shayin taro a farfajiyar masallacin juma'a ta kofar gidan sarki mai martaba sarkin kansu su kuma ya zagi da mutunci ka jin ga kowa amma ba a taba danganta wa jami'ar bayar cewa ita ta shirya wannan zage-zagen da su mutunci da kamar yadda ba a taba danganta mai martaba cikin Kano cewa shi ya tsara wannan taruka da aka yi aka zage an mutane ko aka ci mutunci su ba a kidar mu bace bayin zagi a cikin da'awar ko mu ce a zagi ko a daki wani musamman shugaba mu ce idan ya fito a yi masa dole a yi masa tashi ba dan muna jin tsoron hakan ba sai dan ba mu dauki hakan a matsayin addini ba inda muna da wata aya ko hadisi garau da ya nuna mana haka daidai ne wallahi sai mun ja ayar a mafarin juma'a mun fassara amma ba mu da ayar da za mu iya kare kanmu da ita a gaban Allah wadda ta nuna cewa ga wani shugaba ko mutane suna ganin bai musu daidai ba bai musu adalci ba sarki ne ko gwamna cewa aje a jefe shi a zage shi a ci a habis da gora babu wata aya da take haka ko wani hadisi in dai ana itikadin musulunci ba wata aya da take haka ko wani saboda haka abin da nake wa a wannan wuri bara'a ta ga abin da aka faɗa ba bara'a ta ga wanda suka yi taron ba wanda suka yi taron mata ne ko na san ko ban san su ba musulmi ne bayan za in yi bara'a ga dan uwana musulmi da yayi wani kuskure tunda dai ban yi bara'a ga yan tariƙar tijjaniya da kadiriya ba mun zo mun haɗu muna neman shari'a da su a cikin kwamitin da tun da aka kafa shi babu ɗan izalin da ya taɓa shugabancin sa kwamitin shari'a musulunci ne zaman kansa da jihar Kano kuma wanda ya fara zama shugaba shi ba ali kuma kowa san ba da izala bane ba shi ma bana ya taɓa faɗin da izala bai daɗe ba ma waɗansu dalilai suka sa aka ba shi shawarar bayar da aikin ga dan uwa Umar Sani Fage wanda har yau shine ke shugaban tattara Umar Sani Fage kuma ba ta zalama bane ba hasali ma yana cikin darigun sufai kuma za mu haɗu mu yi taro dan tattauna tsan al'amura na shari'a inda a ce a aqidar mun cewa ba zai yi mu tafi da su ba da za mu iya fitowa mu faɗa ba zai yi mu tafi da su ba wanda muke jin tsoro sai ubangiji wajen isar da duk wani sako da muke ganin ya kamata mu isar kuma ina fata mai girma gwamna zai samu kasar kasar ɗinmu na baya na hudubar juma'a galibi an yi rikodin su ko waɗansu darussa wanda galibi ina fatan tarihi a cikin su tun lokacin abata wanda ba taɓa yin wani dikteta a ƙasar nan irin abata in malami ne ya ɗaure in sarki ne ya ɗaure in soja ne ya ɗaure in dan sanda ne ya ɗaure in mai kuɗi ne ya ɗaure ba ballantana kuma talaka lokacin da aka yi taron sautin qur'ani sauka miliyan shida mun yi hutubar juma'a kai a sarari wata kaddarawa ta ubangiji mutanen sun kibi a yawa ta yawa suke su dauki hutuba a masallaci suka yi suka dauko kuma wallahi suke kuma Allah suka sa ta a cikin ya aka kaddara ta ubangiji dai in ba haka ba ya kamata producer din ya ji tsoron ta mutu ko shi manajan gida amma kawai abin ya faɗo ta hudubar ke da wuya akwai da yawa daga cikin masoya masu kaunata maza ko mata da suka yi tsemin talkon cewa dan Allah irin wannan maganganu sun yi tsauri a batan nan fa sai dai a bi shi a haka kaga nan ba wani mutum da ya guda ɗaya mun muke a sakin ɗin da mun tsane sunan shi wani amma wani tsari da ban ga bai mana ba za mu faɗi daga lokacin da mutum ya tuna tsarin ya zama namu to amma mun san yana daga cikin abin da ya bata wa dan rai a cikin wannan jaha tun da gwamnan jihar Kano ya kama mulki a jihar Kano sau ɗaya ya masallacin mu na Juma'a amma sau nawa ya je masallacin ɗari ko na sufaye mu kuma yi protest ihtijaj nuna rashin yadda ba da abin da yayi amma lokacin da ya je ya kai ziyara masallacin mu na ɗore sallar juma'a kuma aka sa a rediyo a talabijin kuma har yake daga yau yana ganin ababa da ake faɗa na wa'azin ya kamata sauran jama'a su rinka ji a sa a rediyo tun daga wannan lokacin waɗansu suke ganin Ja'far ya yi musu ya shiga musu hanci da kudin duniya wata irin kafa wani kuskure za su ribata cikin maganganu ko darasi wata ƙarya wani zance za su kitsa su a gwamna na ƙarya ko na gaskiya ko a samu gaskiya guda ɗaya a takuɗa da ƙarya ɗari irin yadda aljanu ke wa bokaye su jefa musu yadda masu Allah faɗa cikin hadisi dan a faɗawa gwamna ba dan ana son gwamnan ba sai dan abin da suka kasa yi na maganin ja'afar da suke gani ya suke musu ido gwamnati ta yi musu kuma in za a tuno kusan bara akwai lacca da aka yi a masallacin juma'a na umar ibn sassau a islam foundation wanda muka kan gabas ta tsakiya a mahangar musulunci lacca da na gabatar ina jin kuma rabin daura ne ya ta aliki a daidai lokacin ba a daɗa da rikicin yan ofisi ba na yi maganganu masu zafi a kan obasanjo da gwamnatin tarayya lokacin ba da naga wanda suke gabana kamar suna jin tsoro dan Allah ne za ku iya tunowa na faɗa a wannan na ce wannan magana idan ma kuna jin tsoro ba na wakiltar ku na wakilci kai na ne duk abin da za ta dawo mini zo ya tafi ni aka samu waɗansu suka zo suka fito suka kai a sun yi ruwa sun yi tsaki su ma sun su da amma na san sun zama a tashi din ne a ɗanyi a tashi din ne amma original copy din ina daga sama duk abin da za ta same ni akan wani. ina fatan mai girma gwamna ko waɗansu mukarraban gwamnati da suke biyo gwamnati shawara za su ji irin waɗannan matsaloli da kuɗubobi a nan gurin kuma a wani lokaci lokacin da Obasanjo ya tafka wata tsaya a cikin tafsiri bayan an tashi cikin irin tambayoyin da nake cewa ban taɓa faɗin sunan wani mutum ba daga cikin mutanen da muke ganin sun cuce mu a wannan ƙasa wajen kawo mana Obasanjo su fito da shi da kurkuku su kasa gaba mana ji, amma yau zan faɗi suna dan Allah a wannan lokacin za ku iya riƙewa da sunan wa da sunan wa na faɗa baban gida Adawa Adamu Turoma waɗannan tabbas na faɗi sunan su har wannan uwa da tijira na wanda sunan sa a nan gurin bayan an tashi ya je mun bayanin Adamu Turoma ga irin yadda yake amma dai baban gida yadda na faɗa haka dai amma da musulma yadda nake da sansa ba haka yake ba duk ban manta da wannan amma daidai lokacin da yanzu waɗanda suke ganin mu kuma leburorin baban gida ne wai baban gida in ma muku san akida ta baya kamata ku fahimta ni a fahimta ta idan mutum yana shugabanci yana adalci na wani ne kuma zai iya zama ta kan abin da yake aikin musulunci abin da bai iya ba in zama ta akan sha'anin mulkinsa a matsayin na wanda Allah ya arzuta da alqur'ani wanda muke kirga da a matsayin ni'ima ta ta fita gwamnati ta fita shugaban kasa shugaban kasa nawa aka sauke ina nan a matsayin na hafizin qur'ani ta daga yadda har zuwa yau iya sun san na ba wanda ya sai murta ya koya sauke ni mun san in zama yaron wani ga su abin da ba fahimta ba kenan dukkan wanda yake zai tsaya ya adalci ya bi Allah da manzansa a shirye muke mu tsaya tsayin daka tare da shi dukkan wanda yake yin adalci kuma za mu faɗa abin da muke gani na kuskuren kuma yanzu in gwamnati tana da adalci a kan mimbarin juma'a nan nawa kwanaki can ma na yi na zana waɗansu ayyuka na gwamnatin da fulani musa kongo daya biyu uku hudu biyar shi da zana abubuwa an yi haka ko yi ba a wannan lokacin cikin magana waɗansu suke kan suke ko malama ko an zai yake eh, kan su ba su san amma da alheri ba ko dan da faɗi me sharri to abin da nake so in ce waɗannan ababen ya isa a sa a gane a ke in ni ne nake so in zagi sarki sai in fito da kaina in ko in ni nake so in zagi gwamnati sai in fito da kaina in zaga na san duk abin da na jawo na jawo kai amma abin da wannan mata suka yi ɗalibai ne na makarantar riyadul qur'an sama da iliyasu a kidar gwaji ba kuma da umarni mu bane kuma kuskure ko shakka babu kuskure shugaba ko shugaban kasa bai kamata kai masa wannan wata ka zage dan manufar da'awa shine kana son mutum ya zama mai ya tiriya mutumin da kana yin ta gaba ba ka so ba tiriya kuma wani abu da ya kamata a sake dole da shi a nan gurin mala iliyasu bayan yayi wannan kwamitin shari'a mai zaman kansa muka kira wasu muka zauna da shi